na kawo sako hannu na kimiko in ba ki faran kauna shi ne bar so ya kike dan yi mun gani gani yan mata barbare san ki nake marmari so asalin kauna ba ta bukatar sayinsa wajen ki ne na iso domin ki bani so kauna shi da girma raina ya wuce aunawa daure ki bani zuciyar ki na yi nunawa daji kika fi su kama kin fi su kala ta shiga kyawu na kike ta kawayan mata kin zama lamba mana ya mata ki ji da ni mana ya mata so na zo ki bani kina da kyau na jan hankali shigar ki ta yi mai kyalkyali ki da tozali kyau sai kin sako kallabi ma ni dan gaye ne ni dan gaye ne ni dan gaye ne kin ga shiga ta ta ne ma kokari na ya so zan rike ki da gaskiya ba zan ci amana ba zo gare ni karki bar ni karki ki ni zan rike ki da gaskiya kina da girma da fahimta halin ki yayi mun ba karanta kina da baiwa ta daban samun ki gona ne ima ce ke gare ni tamkar tana ce kyakkyawa gwanar murmushi a bar sona da ba kya fushi zuciya ta wakin da shi na soyayya ni da ke mutakara ba alkawari na san kinar da ka akan ki zan zama turmi sha da ka masoyiya ta kin ga zanki? ya shige ni ya hana ni sukuni ki ba ni sanki da gaskiya zo gare ni dan Allah zo gare ni karki bari ni kin sanya dafin kauna halinta duka na birgewa kyawa gata tana da kyawun nuna ba ni kuma gaye ne ni dan gaye ne ni ni dan gaye ne ga shigata ta ga wanda ya ji daɗin wannan waka kuma yake buƙatar odiyanta to zai zai garzaya YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory ko kuma YouTube channel ɗin mawaƙin Sani A Martaba domin ya ɗauko ta. Mun gode. Ya kuma yake tafiya? Kamar da yadda kika gani. Ke kuma fa? Lafiya dai. Amma zan iya ce miki gaba ɗaya kin canza daga yadda na san ki da. Na yi miki simple tambaya da safe amma gaba ɗaya kin kasa bani amsa. Yanzu na tambaye ki. ke da kika yi karatun yan BBS me ka ke aiki a kamfanin finance na ya karɓa bashi daga wani kamfani ne sai dai kuma wannan bashi da ya karɓa ya same mana babban matsala ya ƙirƙirar mana matsala da yawa saboda wannan abin nema da ya samu taɓin hankali daga ƙarshe ya shike kansa Okay. I'm sorry for your loss. Wani bayani ne kika ce kina son ki gaya min ni da ke? A ofis ɗinmu bikiram. Minti ɗaya. rudra ina jinka. Maza ka zo forensic office, mun iya gano wani abu. Shikenan, ganin zuwa. Suriksha, wani muhimmin aiki ya taso. ita din ɗaliban medical ce ko ina ganin za ta iya taimaka mana su diksha biyo ni mu tafi tare shikinin rudra kai me ta zo yi a nan ita din fa a zargi ce ganin ka da ita zai iya haifar da matsala kai ita din ɗaliban medical ce za ta iya taimaka mana akan wannan aikin ka fahimta Let's go. ai za ka mana kan kokarin gano wannan fuska ta gawa da aka tsinta amma kamar yadda na gaya muku abu ne da zai ɗau lokaci don haka muna nan kuɗin gara mana lokaci kaɗan mu ci gaba da aikinmu. iya abu da na sani